inna hadhihi Wa'in nan magamomi ake ce masu ko wa'in nan jam'iyoyi me ce al na tsarawa rabon tsari ya gane ko yanzu kaga da za ku haɗa da kai da gani ne ko ɗalibi ne ko menene littafin kaga sai dai ku raba mu haya kai yanzu za ka tafi ko makaranta ko aiki shi kuma sai jajin tafan yanzu shi kuma yau gila da su daga mu haya ne da safe kana da safe shi kuma yana da dare ana. to can kuma da daddare akwai yaya ko ita kwanta kwashe ita za ta zo tsakanin magariba da isha muhaya aku uku akan lihat apa. Inna hadhihi al-mustami'ati inna mazaunai allati tamna'u ta'addudu zawjati masuhana awalnya masih sama dengan yang Wata guddun nazara tarufi idanta anta an asyikati an hana a aure mace sama da ɗaya to amma kuma ana da eh, karuwai sama da ɗaya wancan ba kyau amma karuwa mutum yana da masoyiya sama da ɗaya kila ma kusan goma kowanne gari da ita a nan ina da wata aure kaza ina da wata aure kaza ina da wata aure kaza kuma ya zo ya ce ka a yi aure a ɗaya a ɗaya wannan ba cinya ba kafar baya to ai kwanda wanda suka ce ai aure ko su matan kansu a ce ainihin to yana da maso ya fa wanda ke ba su da adadi ai kwanda ya zama ku hudu ne ba magana ainihin abin nan a tare da shi a kina zaunar ta ran za ga ya wuce da wata ko gaisuwa ran nan babu hafa su ma suna kishi har a yi faɗa to shi ko me ya sunan sa wurin munafiki ko maciyin amana hmm? ayyuhuma wato duk da aka koma hankali sai ga an koma hauka ba haka ana barin tsarin Allah an koma hauka wal khalilati wasawahiba wannan abokan aiki wannan abokan karatu wannan abokan dangi aw tasmahu bi zalika uluna kuma ai wannan asali ba ma koyi ba wala tajidu fihi zina ai fi zina ay haraji babu damuwa in azina ne da zina da mata da yawa ma da maka'iban ala taradil fidrain fidra tarafain in muddin tana so yana so to a aure fa in tace ita ta da za ta zauna da yar uwanta ita ko mai laifinta hatta gadan gadat ta'addudu har yawan ya wayi gari bi hada turki gairul mashru'a wallati la tabit laha wanda ba ta da adadi ظاهرة صفة متفشية في هذه المجتمعات التي تنتمي إلى المسيحية جماعة دسوك شافي كيرستوشي قالوا أو إلى العلمانية كو الله اللادينية حتى لا تكاد تسلم منها إلا القلة القليلة النادرة والسبب في ذلك أن كثيرا من الرجال لدام مضاج لا تقنعهم ولا تكفي مطالبهم زوجة واحدة مسجد يبات يبيا مسبقاتا فإذا كان النظام المعمول به إن أعلم ذلك أمباني لشي لا يسمع بأكثر من زوجة بزي يدد ثم دمسي واحدة فإنهم يلجئون دول إلى اتخاذ الأشقاء دول سيدي سنيمي أبو كنغركا مصويا والخليلات والصواهب غير الشرعيات مع ممارسة الزنا فوقهن بلا حدود أفإقرار التعدد تبتد يوى مات عن طريق الزنا ma'at taharruri tare da samun yanci mina tabi'aci tabiati tabaiyati aslahu lil-mujtama am iqraruhu madbudan ko sa abu a hade a kayyade muraqaban mahdudan tura'i fihi al-huquqa fihi tabi'ati al hayati mai daukan nauyin rayuwa az الزوجية kamilah ayyuma ahsan ayi mata da yawa a tsare musu haƙƙinsu ko ko a ayi mace ɗaya a halartar da zinar da mata kuma da yawa hmm? ba ma sai an yi magana ba ko hmm, bambancin asalari yake na'am